muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da kuma dalal FM. Sai tashar mu ta a Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma si a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryenmu da suka gamata ko kuma a kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau Laraba takwas ga watan Janairu wanda ta yi daidai da ta farko a wannan shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande tare da Aisha Tusule muke farin cikin gabatar muku da shirin kai tsaye daga nan gundumar Columbia. A cikin shirin namu na yanzu za mu duba irin tasirin ganawar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da wasu jigajigai a ƙasar dangane da zaɓe. Sai mu ji matakan da suka kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wannan cuta ta lasa fiba da ta kunno kai. Daga bisani kuma muna tafi da labaran wasanni a takaice daga ƙasar Ghana. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko za mu so mu ji ra'ayoyinku a yau. Maudu'inmu na yau shine wai wani irin hali 'yan gudun hijira ke ciki a yankunan ku? Lambar dai kamar kullum, alaman tarawa ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba a samu raunuka da asara da yawa ba bayan da Iran ta harba makamai masu linzami fiye da dozin ɗaya akan sansanin sojin Amurka guda biyu da ke Iraki waɗanda ke ɗauke da rundunar sojojinta. An harba makaman ne da safiyar yau Laraba biyo bayan barazana da shugaban Iran, shugabannin Iran suka yi na cewa za su ɗau fansa a kan amurka game da harin da ta kai da ya yi sanadiyar mutuwar babban kwamandanta shugaban na amurka ya yi wannan furuci ne yayin wani jawabi da ya yi ga amurkawa a yau laraba inda har ya yi kira ga al'ummar ta iran da shugabanninta to the people and leaders of iran we want you to have a future and a great future one that you deserve Ga al'ummar Iran da shugabanninta, muna so ku samu makoma mai kyau, wace ta kamace ku, wace kuma za ta ma muku ci gaba da za ku bi sahun sauran ƙasashen duniya. Amurka ta shirye take ta rungumi zaman lafiya daga wanda ke son zaman lafiya. Shugaban addinin ƙasar Iran, Ayatollah Ali Khomeini, ya bayyana harin da Iran ta kai a matsayin abin kunya ga Amurka ya kuma ce lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen zaman da amurka take yi a nahiyar hukumomi a iran sun fara gudanar da bincike kan dalilan da suka sa jirgin saman ƙasar ukraine dauke da fasinjoji ya faɗi da safiyar yau laraba a filin jirgin saman tehran bayan 'yan mintuna da tashi yayin da yake dauke da fasinjojin da ke ciki wajen 176 suka rasa rayukansu gidan talabijin ɗin iran ya ba da rahoton cewa an sami akwatin nan da ke naɗar magana da kuma wanda ke naɗar bayanai da ake kira black box na jirgin mai kirar boyin 737 wanda ya faɗi a wata gona da ke wajen birnin na iran wannan mummunan hatsari ya auku ne sa'o'i kaɗan bayan iran ta harba makamanta masu linzami kan sansanin sojin amurka da ke iraq a matsayin martanin harin da amurka ta kai makon da ya gabata wanda ya sanadiyar mutuwar qasim suleimani amma babu wata alama da ta nuna cewa akwai dangantaka tsakanin wannan mummunan hadari da shi ne na farko da ya taɓa samun jirgin saman ƙasar ukraine da takaddamar da ke wakana tsakanin washington da tehran gwamnatin amurka ta sanya takunkumi a kan mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban dengai tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta hakkokin biladama da kuma ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a kasar da ya ci ya ki cinyewa a wata sanarwa da aka fitar yau laraba ofishin da ke sa ido kan kadarorin ƙasashen ƙetare a amurka da ake kira OFAC a takaice ya ce den ya yi ƙoƙarin haifar da rarrabuwar kawuna da kuma haddasa shakku tsakanin 'ya'yan jam'iyyar SPLM-IO ta ƙasar jam'iyyar da ke adawa da shugaba Salva Sanarwar ta ƙara da cewa matakan da aka ɗauka sun tsawaita matakan da ya ɗauka sun tsawaita rikicin da ake yi a Sudan ta kudu. sun kuma gurgunta kokarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yakin basasa da aka kwashe shekaru biyar ana yi sanarwar ta kuma ce rahotanni sun bayyana cewa dan ya kitsa tare da ba da umarnin kisan wani lauyan kare hakkokin jama'a mai suna samuel don luang da kuma agre idre dan jam'iyyar splpm io a ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsa a gwamnatin kir don kuma da kuma eh, don kuma tsorata membobin jam'iyyar ta slpmio labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bayan labaran duniya bari mu sanduma cikin duniyar rahotanni. Biyo bayan wata ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ajiya da shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da kuma shugaban 'yan sandar ƙasar hakan yadda za a inganta zaɓe. Wasu na ganin hakan ya yi daidai, wasu kuma na ganin akasin haka. Nasiru Adamu El Hikaya ya yi kuma da ƙarin bayani. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bukaci hukumar zaɓe INEC da rundunar 'yan sanda su tabbatar da adalci a dukkan zaben da za a gudanar nan gaba. Shugaban na magana ne lokacin ganawa da shugaban hukumar zaben Farfesa Mamur Yakubu da sauran jami'an hukumar da babban sufetin 'yan sanda Muhammadu Adamu a Aso Rock. tun gabanin nan shugaban ya ce zai tabbatar an yi adalci ta inganta lamuran zaben a zaben najeriya na gaba da na sauran kasashen afirka shugaban ya hori hukumar zaben ta tabbatar sai wanda 'yan najeriya kaɗai suka zaɓa ne zai zama wanda za a ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe dama irin korafin shugaban kenan gabanin nasararsa a zaben 2015 kun san abin da ya auku a zaɓuɓɓuka na cika gurbi na 'yan majalisar dattawa da na tarayya da na jihohi sai a je a rubuta sunan wanda ya ci zaɓe a bashi ko da nawa ya ci a tafi gidan rediyo a faɗi a ce in yana da magana a tafi kotu to tunda babu adalci mu mun yi imani abun ba zai ɗore ba to shine in muka haɗa kanmu adalcin nan ko ana so a yi shi ko ba a so dole a yi shi hukumar zaben najeriya ta sha suka daga 'yan adawa gabanin zaben na 2015 inda 'yan adawar suka samu madafun iko inda bayan nasarar 'yan adawan sai suka daina wannan maganar zabukan da suka gudana a karkashin gwamnatin apc mai dawar canji sun ja masu sharhi na cewa jami'an tsaro na murkushe adawa da barin 'yan banga su fasa akwatin zaɓe don apc ta lashe kamar yadda ya faru a kogi Shugaban hukumar zaben ya ce sun bukaci inganta tsaro a zabukan cike gurbi da sauran zabukan da ke tafi. Babban zaben da ke gaban hukumar zaben na nan gaba shine na gwamnan jihar Ido. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara. Tun gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A bangare ɗaya kuwa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya samu zantawa da Alhaji Umar Sani wani jigo a jam'iyyar adawa ta pdp wanda suke ganin cewar lallai shugaba buhari ya kamata ya duba waɗannan matsaloli da idan basira to yanzu da Allah ya taɓa zuciyar shi ya dawo yana so ya bi gaskiya muna fatan Allah ya ba shi daman a wannan abu lafiya muna fatan a bar mutane su zaɓi abin da suke so bugu da ƙari muna so inda hali wannan kundi da aka rubuta na doka na yadda za a gudanar zaɓe fi sabibillahi ya sa mata hannu domin ya tabbatar da cewa lallai wannan kuduri na shi da gaske ke amma baka ganin wasu na ganin cewa rashin hukunta waɗanda ke da laifuka na zaɓe ko hukumar zaɓe ko 'yan sanda ko jami'an tsaro na gaba-gaba a jerin abubuwan da ke kawo irin matsalolin nan na arin gizo ko tafi magudin zaɓe ko mirɗaci ko nuna fin ƙarfi a hana 'yan ƙasa zaɓen abin da suke so? eh to eh, yanzu in ka koma ana ta hukunce-hukunce ba za a gama hukuncin ba domin na farko ma ba a ɗauki tsarin hukunta jami'an tsaro ba ko kuma jami'an hukumar zaɓe. Domin ya kamata a ce a yi elections tribunal wanda ita wannan tribunal din aikin ta kawai ta hukunta waɗanda suka saba ka'idojin zaɓe. An dai kawai tribunal da aka yi na zaɓe ne da wanda ya ci da wanda ya faɗi da yadda za ka jira da sauransu. Amma ba yi na hukunta mutanen da suka so su gurgunta zaɓe ko su ɓata zaɓe ba. Sannan kuma su 'yan sanda ba a yi wani tsari na tabbatar da cewa idan jami'an tsaro suka ɓata zaɓe ya ya kamata a ɗauki mataki mai tsanani a kan ba saboda haka yanzu kawai abin da zai yi shine ya yi garan bawu. to a gaida umar faruk musa wa dangala diman illo a yankin kudancin najeriya kuwa cutar zazzabin lasa ce ta ƙara kunno kai alphonsus okoro igwe ya aiko muna da rahoto akan halin da ake ciki. Gwamnatin jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske a kan ɓarkewar cutar lasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutum guda a jihar a cikin makon da ya gabata. Chief John Okiyi Kalu shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar kuma ga abin da ya shaida wa muryar Amurka yau. As you are aware, infectious diseases like Lassa fever a single confirmed incident is marked as outbreak. It doesn't mean there is widespread contamination of the environment by Lassa fever. yace kamar yadda ka sani, a duk lokacin da aka samu aukuwar cututtuka masu yaduwa kamar zazzabin lasa, ana ɗaukar aukuwa guda da aka tabbatar ne a matsayin ɓarkewa. A nan ba a nufin cewa cutar lasa ta basu ko'ina. mun samu batu ne guda da aka tabbatar a ranar ɗaya ga watan janairun wannan shekarar daga wani mara lafiya da ya gabatar da kansa ga asibitin taraya da ke umuahia daga bisani ya rasu yana da shekaru 28 kuma ɗan asalin garin ulukuro da ke ƙaramar hukumar umuahia south ne yanzu mun ci ƙarfin wannan aukuwar da kashi 95 cikin ɗari. muna ɗaukar kwakwarar matakin hana wasu kamuwa da cutar ta baiwa waɗanda suka kusanci marigayin isasshen jinya da kulawa. Muna imanin cewa mun shawo kan al'amarin kuma muna kira ga al'umma da su tabbatar sun tsabtace muhallan nasu. Su tabbatar cewa ɓeraye ba su shigo musu gida ba, musamman a wannan lokacin da ake ƙona dazuka, su kuma kiyaye ta rufe abinci yadda ya kamata. to ko tana yiwuwa a samu nasarar dakile wannan mummunar cutar daga sassa na jihar ganin cewa ko a watan afrilun shekarar 2018 zazzabin lasa ya barke a jihar wanda ya hallaka wata likiti a ya babban birnin jihar tambayar kenan da na yi wa kwamishinan wacce ya amsa da cewa we have resources in the state to treat lactic fever uh, patients. Ya ce muna da isasshen kayan aiki da kuma abubuwan da ake bukata wajen jinyar masu fama da cutar zazzabin lasa a jihar. Muna da sama da ƙananan asibitoci 300 cike da ingantattun magunguna da kayan aiki a faɗin jihar, kuma muna da manyan asibitoci a jihar. A koda yaushe cikin shirin ko ta kwana muke wajen yakar cututtuka masu yaduwa. kuma jami'an ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar suna aiki tukuru don da cutar lasa a jihar alfonso sokoribe muryar amurka daga owerri Najeriya. godiya ta musamman ga alfonso okoro igwe ƙididdigan baya-bayan nan da hukumar yaƙi da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar wato unhcr ta yi nuni da cewar ana ci gaba da samun karuwan mutane da ake tilastawa ficewa daga gidajensu a faɗin duniya sanadiyar rikice-rikice ko kuma musguna musu da ake yi. Ga ƙarin bayani a wani rahoto da abokin aikinmu Mahmud Lalo ya haɗa muna. Ƙididdigar dai ta nuna cewa ƙalla mutum miliyan 70.8 ne suka fice daga gidajensu a duk faɗin duniya. Daga cikin wannan adadi akwai 'yan gudun hijira miliyan 25.9 waɗanda rabinsu yara ne ƙanana 'yan ƙasa da shekara 18 a ranar asabar ɗin da ta gabata wasu 'yan gudun hijirar ƙasar sudan sama da 300 da ke neman mafaka a nahiyar turai suka yi bore a birnin agadas da ke jamhuriyar nijar inda suka kona sansanin da aka ajiye su na wucin gadi a wani mataki na nuna su kan yadda aka yada su ba tare da an ba su mafakar da suke nema ba lamarin da yasa 'yan sanda suka kama da yawa daga cikinsu andrew maheshik shine kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a kuma lokacin rikicin kwararra 'yan gudun hijirar yankin kudancin amurka zuwa cikin ƙasar amurka a bara ya nanata wannan matsayar ya ce muna so mu nanata cewa duk waɗanda rikice-rikice ko musgunawa suka sa su barin gidajensu na da damar da za a ba su mafaka tare da sama musu kariya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta UNHCR ta ce, a duk da dakikoki biyu mutum ɗaya ne ake tilastawa kucewa daga gidansa, sanadiyar tashe-tashen hankula ko musgunawa. To a gaida Mahmud Lalo da wannan rahoto. Akan wannan rahoton muke so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin wani irin hali 'yan gudun hijira ke ciki a yankunan ku? Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna wa ke magana. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana. alhamdulillah suna na Siraju Hashim cikin wadan mangi kadunan Najeriya. Siraju Hashim muna jin ka. To alhamdulillah muna godiya da wannan shirye-shiryen da kuke yi Allah ya saka da alkhairi. To muna jin ka muna godiya mu ma. To muna jin ka Malam Hashim kana jin mu? To layin Malam Siraju ya tsinki. To yanzu dai to muna da kira daga jihar Niger wake magana a Niger. Eh, assalamu alaikum na injiniya mai gero makeri lulu kwanta gwada jihar Niger. To injiniya muna sauraron ka yanzu. Dokto gaskiya mu dai yan gudun hijira a nan kwanta gwada da kewayen ta gaskiya alhamdulillah ana tallafa musu saboda ba wai an jira gwamnati da ya musu ba. Duk waɗanda adda makwattaka da sun ka aji yan gudun hijira ana musu abin da ya kamata don haka kuma ubangiji Allah shi mana maganin wanga abu Allah shi yaye mana wanga matsala kowa ya koma gidan shi. sunana injiniya mai girma kiri kwata gwar jihar Niger. To injiniya baya ga abubuwa da su al'umma ke musu su kuma gwamnati ita ma tana kokarin kyautata musu? Eh gwamnati tana ayi gwagwadon zarahinta wani wuri ana samu wata shiya amma gaskiya wata wasu yan kudu ya shiga gwamnati ba san da su ba. sai dai su kamar wanda adda dan uwa irin zamfara yana kwanta gora suna tawa su tare gidan shi to kaga kuma ba gwamnati ta san da wannan ba amma inda sun yi sansani a ce akwai sansani yan gudu hijira dole gwamnati ta tallafa amma irin haka To mun gode bari mu tafi jihar Bauchin Yakubu wake magana. Ina magana da Abdullahi ne daga garin Nangi. To Malam Abdullahi muna jin ka. Wato mu a nan kasar muna nan gashi ku yan gudun hijira ne amma gaskiya taimakon ba a ba isowa wurin mu. Watan kana da bin ku yan gudun hijira yanzu ba kwa samun komi daga gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha? Eh Allah kuma ba a jihe dai mu an bayar amma ba a isowa gun talaka. to har waɗannan gudunmawa da akan samo daga kasashen duniya da suke bada kana rufin ka ce ku anan ko da abinci magani abin kwanciya ba kwa samu kake nufi? ya ko ana samu dai bai kai yadda ake tunani ake bayarwa din ba to mun gode bari mu koma jihar Niger wa ke magana Ibrahim da yanke hula a garin mai gode a can ba to Malam Ibrahim muna jinka. so gaskiya game da ainihin yanayin 'yan gudun hijira a Najeriya da sauran kasashen duniya. Eh. Ya kamata duk wani mai hali ba wai sai ainihin ma'aikatan gwamnatin hukuma ba a'a. Ko da a ƙauye kake ko da ɗan abin da Allah hore maka Allah hore maka ne to kai tunanin wannan abin da ya same su kai ma baka fi ƙarfin wannan abin Allah jarabce ka akan shi ba. Eh. yawa to don saboda haka duk wani mai hali ko ina yake to ya taimaka ya rika taimaka ba ainihin yan gudun hijira musulmi da wayanda ke ba musulmi ba don mun saboda mu ce tunanin shi ma aka za ta iya kasancewa da shi ya ra'ayina kenan to mun gode malam ibrahim bar mu tafi jihar nasarawa ke magana Assalamu alaikum suna na shafale kacin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam barka da aiki. To barka ka dai shafale muna jinka. gaskiya ina son in jawo hankalin 'yan uwa na musamman attajirai da kuma shugabanni namu na wannan ƙasa namu najeriya ina eh. son don allah don annabi su zauna su yi nazari da tunani irin wa'annan 'yan gudun hijira wallahi in na ga irin waɗannan mutane musamman yara ƙanana waɗanda ba su san menene duniyan nan ake ciki ba in aka zo aka wayi gari aka bar irin wa'annan yara suka taso da irin wannan hali da suka tsinci kansu a ciki ba sun samu taimako ba to a gaskiyar magana shine ina ganin kamar mu karan kanmu ma ba za mu iya zama ba saboda damuwa ya samu saboda haka don Allah don annabi shugabannin mu musamman 'yan siyasa attajirai don Allah don annabi a jawo hankalin waɗannan bayan Allah da suka shiga irin wannan hali mun gode shafale bar mu koma jihar Bauchin Yakubu wake magana. Ibrahim na kusa daga Sorokar Gaman Bauchi. To Ibrahim muna jin ka. To gaskiya ɗan gudun hijira kan abin tausayi ne sosai amma masu taimaka masu ɗin nan. Eh. Gaskiya ba su taimaka musamman 'yan siyasa ba su da wani taimako su har kan gaban su kawai suka sa gari. To kana nufin a ce ko da gudunmawa da akan samu da kasashen waje baya kaiwa gare su kake nufi? A ai nan ne suna in an kafa su aka ce su ne za su raba to sai sun kwashe wani abu daga to mun gode bari mu tafi jihar zamfara wake magana a zamfara masha Allah dan uwa barka da yammaci barka ka dai wake magana an wani lafiya ya aiki suna na isa salisu gusau daga zamfara to mala isa muna jinka. a gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin yanayi suna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mm. amma mu a zamfara muna kyauta don gwamnatin mu tana iyayenta kuma muna kira gare ta don allah ta taimaka musu kuma a agaza musu saboda 'yan gudun hijira wasu mutane ne da suke bukata agaji na gaugawa don haka da masu hannu da shuni da talakawan da gwamnati a hada karfi da karfi a taimaka musu don a gudu tare a tsira tare. To mun gode Malam Isa bari mu tafi jihar Jigawa ke magana. Idris Usman daga Taura Jigawa State. To Malam Idris muna jin ka. To mu shawarar da za mu bayar dangane da gudun hijira 'yan gudun hijira eh muna jin ka to wannan ya shafi kowa da kowa a Najeriya mm. amma idan aka dauka in aka dau yan gudun hijira to sai a dau wanda ba ma yan gudun hijirar ba to mun gode malam E Idris To masu sauraro iyaka abin da za mu dauka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ita ma rana ce. yanzu agogo ma'anan washington dc yana cewa karfe uku da minti hamsin da uku ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Ƙungiyar ƙwallon kafan ƙasar Ghana, hukumar ƙwallon kafar ƙasar Ghana jiya ta taƙaice a ranar Laraba ta bayar da sanarwar cewar Star Times Ghana yanzu ita ce sabuwar kamfanin da ke da ikon haska wasannin Premier League ɗin ƙasar nan da gasar cin kofin zakaru na ƙasar a cikin wata yarjejeniyar shekaru biyar da sun kama kuɗi dala miliyan biyar da digo ishirin da biyar. Tsohon kociyan kasar Ghana ko Kwesi Appiah ya faɗa cewar faufau shi fa ba a kore shi a matsayinsa ba shi dai kwandalarsa ne da black stars ya kare a ranar talata da ta gabata gabanin kumar kwallon kafar kasar ghana ta bayar da sanarwar sallamansa afiya ya ɗau wannan mataki ne domin ya daidaita kuren da ake cewar an kore shi yana mai faɗan cewar in ya bar wannan lamarin ya kasance a haka zai iya shafan aikinsa a nan gaba in ya nemi ya yi kocin ɗin wani club a ko'ina cikin duniya. Sadio Mane dan wasan kasar Senegal aka nada gwarzon dan wasa na Afirka na shekara ta 2019 jiya a kasar Masar bayan ya haska ainihin a shekarar dan wasan na Liverpool ya lashe ligin zakaru da gasar club club duniya kuma cikin shekaru biyu shine ke zama na biyu a kokarin cin gwarzon dan wasan na Afirka a jere. Ya yi magana bayan an bashi kambin. I'm really happy and same time I'm really proud to this award. I would like to thank my family, especially my uncle here today. A hakika na yi farin ciki a daidai wannan lokaci kuma ina fariya na lace wannan abin girma. Ina son in gode wa dangi na musamman kawuna Sanature. Yau yan uwana da duk al'umman kasar Masar ba zan manta da kociya na Alessi ba da abokan wasa na na gida kungiyar kwallon Liverpool da duk abokan wasa na ina so in gode wa duk al'umman senegal a koyaushe suna bayana a ƙarshe sai damben zamani a ranar talatin 31 ga watan janairu za a dawo da ligin ɗin gasa na damben zamani wato boxing wadda aka yi wa take fist of fury a bukun boxing arena da ke anan akara ligin ɗin boxing fist of fury ya haɗa da fannoni har guda uku na dambe farko na matasa da masu koyo da kuma ƙwararru legin din na bana zai hada da jihohi kamar ashanti bron ahafo yammaci tsakiya da jihar bauta feast of fury wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumar damben zamani boxing na ghana da kungiyar masu koyon damben zamanin din na ghana tare da taimakon kamfanonin kasar a ranar goma ga wata za a kaddamar da ligin da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanul Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida da labaran wasanni. Yanzu kuma barin ba mu Aisha Sala dama ta kawo mana labaran duniya a takaice. takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba a samu raunuka da asara da yawa ba bayan da Iran ta harba makamai masu linzami fiye da dozin daya a kan sansanin sojin Amurka guda biyu da ke Iraki waɗanda ke ɗauke da rundunar sojinta. An harba makaman ne da safiyar yau Laraba biyu bayan barazana da shugabannin Iran suka yi na cewa za su ɗau fansa akan Amurka game da harin da ta kai da ya yi sanadiyar mutuwar babban kwamandanta. Hukumomi a Iran ɗin sun fara gudanar da bincike kan dalilin da suka sa jirgin saman ƙasar Ukraine ɗauke da fasinjoji ya faɗi da safiyar yau Laraba a filin jirgin saman Tehran bayan 'yan mintuna da tashi. Gidan talabijin ɗin Iran ya bayyana rahoto cewa an sami akwatinan da ke naɗar magana da kuma wanda ke naɗar bayanai da ake kira black box. Shaidan gani da ido da ma'aikatan jinya a Mogadishu babban birnin Somalia sun ce akalla mutum hudu aka kashe yayin da wasu goma sha biyar kuma suka jikkata sakamakon wani hari kunan bakin wake na mota da aka kai a yau laraba a tsakiyar birnin. Fashewar bom ɗin ya faru ne yayin da motoci guda biyu suka tsaya a layin jiran a duba su a wani shingen bincike da ke mararrabar sayidda. To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. amma kamun mu sallama da ku bari mu mika sakon gaisuwar sashen hausa ga yariman zazzau alhaji manir jafaru ta da fatar yana cikin koshin lafiya yanzu a madadin abokiyar aikin tawa aisha Tusile da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr justin ni ne naku yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.